tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin daidai da ɗaya ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da tara. A ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke a cikin wannan tafsiri mai suna ma'amunan tanzil na al'imam Bagawai Allah maraukin sarki mai sakayya da alkhairi. Har yanzu dai muna nan a cikin tafsirin ayoyin suratul kumal a inda a da iznin Allah za mu tashi ne kai tsaye a wasiya na biyu da shi lukman yake maɗan shi a inda muka ji allah maɗaukin sarki yana cewa walaƙad atayna luqman al hikima hakika mu su allah muka baiwa lukman hikima to cin da Allah madaukin sarki ya bayyana mana cewa ya ba shi hikima kuma muka ji malaman musulunci sun ce idan aka ce hikima to ana nufin hankali ne da ilimi da kuma samun dacewa akan duk abin da ilimin nan da hankalin nan suka hukunta to sai lukman yi wasiya da cewa lalle a gode wa allah madaukakin sarki akan dubban wanda allah ya maɗan adam duk wanda ya gode ma abin da allah madaukakin sarki ya mai na ni'ima to amfanin wannan godiya za ta ƙare ne a kai shi wanda kuma ya bijire ma allah subhanahu wa ta'ala to wannan sakamakon bijirewan tana nan a kan shi zai ga hasara da nadama sakamakon wannan butunci da ya ma'alla lukman ya zaunar da ɗan shi ya fara yi mashi nasiha kamar yadda allah maraukin sarki ya nuna ma annabi abin da zai fara lokacin da ya fara da'awa da cewa wa an zar ashira ta dangin ka na kusa to ka fara yi masu nasiha da jawo hankalinsu da nuna masu saƙon da allah madaukin sarki ya aiko ka da shi da umurtansu da cewa su yi imani to haka muka ga annabi ya umartu da wannan umarni na allah subhanahu wa ta'ala ya aikatar da shi a aikace ta yadda ya taro dangin shi ya kira safiya ya kira fatima ya kira sauran dangin shi kawunan shi da baffannan shi ya umarce su da cewa su bi Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suka bi suka bi waɗanda kuma suka taɓe taɓewan ta bi su har zuwa kabarrukansu to haka muka ji wannan luqman cikin ilimi da hikima da hankalin da Allah madaukakin sarki ya bashi ya zaunar da ɗan shi yana mai wasiya da gargaɗi da jawo hankalin shi gane da matakin farko na tarbiyya shine tabbatar da yaro ya samu aƙida ingantacciya a kyamatar da shi shirka da bid'a da bin son zuciya da duk abin da yake saban Allah ne kuma ya bayyana mai cewa lalle shirka zalunci ne mai girman gaske to idan ya zama bawa ya tabbatar da ibada ba bauta ga Allah shi kadai to mataki na gaba da za a umarce shi shi tsaye da sallah ya san dokoki na sallah ba Allah madaukakin sarki yake so a nuna mai martaba a bunƙasa mai al'amarin sallan nan a ba shi labarin irin yadda annabi ya je ya anso sallan nan da irin gwagwarmaya da faɗi tashin da aka yi da irin wahalan da annabi ya fuskanta a garin makka lokacin da yake sallan nan da irin yadda kafiri suke kokarin hana sallah tun a wancan lokaci sai ya gane cewa shi yanzu ya samu abin cikin sauki to abin da ya kamata shine ya tsare kuma bayyana mai falalan da sallah ke ɗauke da shi na daga ciki irin ladan da waɗancan na farko suka samu duk da gwagwarmaya da haƙuri da suka yi to shi ma a yau in ya tsara sallan kamar yadda annabi ya karantar to allah maraukin sarki zai ba shi irin wannan ladan kenan ke uwa allah maraukin sarki ya baki aiki mafi girma mafi daraja shi ne aikin tarbiyyantar waɗanda in sun girma za su gaida allah mun gane wannan da kyau ko to kuma ki shirya zaki fito na fito da iblis ba sai kun yi yaki na zidda jini tsakanin ke da shaɗan saboda shaɗan ba zai taɓa barin ki wancan aiki na Allah ba duk in kin yunkura zaki shi kuma zai yunkura dan kwafe ki kenan kina da hankali da tunani da hangen nesa duk abin da zai faru da ke sakamakon tarbiyyantar 'ya'yanki akan tauhidi da kuma tsaye da sallah to kada ki damu ina fatan mun gane wannan da kyau to bayan da kika tabbatar da tauhidi ya samu sannan kuma ibada ta sallah ta samu ‘ya'yanki sun tsare sallah kuma sun san haƙƙin allah maɗaukin sarki da ke kansu to sai ki ƙara gaba mataki na gaba wajen ƙoƙarin ki sanar da su haƙƙin iyaye a kansu shine allah maɗaukin sarki ya biyo mana waɗannan matakai ɗaya bayan ɗaya a kawo da shirka a tsaye da sallah sai kuma Allah madaukin sarki a wannan aya ta sha hudu yake cewa أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير ina madaukin sarki ya ce wa wasainul insana bi yi lalle mun yi wa dan adam wasiya idan aka ce wasiya umarni mun gane wannan da kyau ko kamar yadda Allah ne ce wa qadara rabbuka allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya umarci dan adam dangane da iyayen shi biyu uwa ko uba sai Allah ya ce hamaladhu ummuhu uwar shi ya tuna ita ce ta ɗauki cikin shi wahanan ala wahanin wannan wahalan ala wahanin da Allah madaukin sarki ya faɗi ibnu abbas ya ce shiddatun ba'a da shidda wahala da kunci a bayan wani wahalan da kuncin lokacin cikin yana ƙarami irin wahalan da ake sha da shi daban salon da wahalan ciki yake canzawa yayin da cikin ya fara girma ya fara nauyi shi kuma salon daban yake canzawa sanda ciki ya dadda da za a haife shi matsalolin da yake haifarwa kuma daban sanda aka zo na naƙuda ba sanda za a fito duniya shi ma wahalan shi daban tarbiyyar shi sanda yake jariri da sanda ya fara tatata da rarrafe da sauransu to wahalhalun da iyaye suke sha a wannan zango shi ma wahalan daban ne shine Allah madaukin sarki ya ce hamalatuhu ummuhu wahanan ala wahanin ibnu abbas ne ce shiddatun ba da shidda wa qala dhahak malam dhahak ya ce dha'afan ala dha'afin rauni a bisa rauni mace ana cewa ta ɗau ciki to yanayin kazar-kazar ɗinta da yanayin ƙoƙari da himma da ƙarfin jiki da ake samunta da shi to rauni ya hauta kenan irin raunin da take da shi sanda ɗan yake ɗan taye yake ba komi ba a cikin ta yake karami ya sha bamban da raunin da take fama da shi a sanda cikin ya girma ya fara mata nauyi ina fatan mun gane wannan da kyau kun ga duk ma'anin iri ɗaya ne za ta shiga rauni raunin da ke cakuɗa da tsanani wakala mujahid malam mujahid ya ce mashaqqatun ala mashaqqatin wani irin damuwa da wahala da kunci da tsanani wanda na yau bai kai na jiya ba ko na jiya ya ɗara na yau haka za ta ta fama da abubuwan iri-iri wa ƙala zajjaj malam zajjaj ya ce almar'atu iza hamalat ita mace duk sanda ta ɗau ciki tawala alaiha da'af wal mashaqqa to rauni da wahala sun dinga binta kenan daga wannan su wannan daga wancan su wancan in ta fita daga wannan ta shiga wancan kamar ana mata murnan cewa yanzu al'amari yayi sauki sai ga wasu al'amaran da za su biyo mata baya sakamakon ta haife cikin da da yake damunta sai kuma wahalhalun su dara wancan ina fata mun gano wannan da kyau domin tarbiyyar ɗa a sanda ya fito duniyan nan ya ɓara tarbiyyar shi sanda da yake cikin jiki. ina fatan mun gane wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa yuqalu alhamlu da'afun wasu malamai suna cewa daukan cikin to shi ma wani rauni ne na musamman da ɗa mace dake tsintan kanta a ciki Wa talaku shi kuma naƙuda za'afun shi ma wani rauni ne na musamman wani haɗari ne mai girman gaske da mace ke shiga sanda lokacin naƙudan ya yi walwaba shi kuma sauke cikin da haife shi bafin shi ma wani raunin ne na musamman wata daga nan yoyon fitsari yake samunta wata daga nan jini yake tsinke mata ta haɗu da matsala har ma yana iya kaiwa da ta rasa ranta wata daga haihuwa ne take fama da ciwon tsinka-tsinka wata daga haihuwa ne hawan jini yake kama ta walhalu dai ga sunan iri iri iri iri karamin matsalan da ke samun mace in ta haihu shine fitan wani iska da ke fitowa daga gabansu ina fatan mun gane wannan da kyau matsaloli dai daga wannan su wannan daga wancan sai wancan allah maɗaukin sarki kamar ya zaunar da ɗaya ne ta harshen lukman yake bayyana musu irin gwagwarmaya da faɗi tashi da wahala da ƙoƙarin da iyayensu suka yi a kansu saboda haka da Allah madaukin sarki ce a gode mai kuma a gode mai iyaye a bauta mai ai mai iyaye biyayya to Allah madaukin sarki yana da dalilin da yasa ya haka ina fatan mun gane wannan da kyau to shi ne sai yake cewa wa fi salihu sannan abin nan waye ai fi lokacin da za a waye yaro sai ce fi amai ana yi ne a cikin shekaru biyu a wata ayin ya ce wa hamluhu wa fisaluhu na shahara da ɗaukan ciki har zuwa yayi wannan ɗa ana yin shi ne a cikin watanni talatin in kika cire wata 24 a cikin wata talatin zai rage wata shida kenan ɗa duk gwagwarmayan da ya a cikin cikin mahaifiyar shi zai iya rayu a san da ya kai wata shida a ciki in an haife shi ko aka fede aka cire shi ko kuma idan mace cikinta ya kai wata shida sai allah madaukin sarki ya kaddara mata ajalinta ya zo ta mutu to ba za a yi marmaza a je da ita wajen likitoci su tsaga cikin su cire ɗan za a iya samun ɗan nan da rai kuma in allah ya kaddara mai rayuwa kuma ya rayu ina fatan mun gane wannan da kyau wasu hikimomi ne da allah madaukin sarki ya faɗa a cikin ayoyin alkur'ani wanda sai wanda ya tsaya ya matsu da ilimi kuma ya je gaban malamai masu fasaha da ilimin suka karantar da shi sannan zai iya fahimta inda aka sa gaba da kuma manufan da allah madaukin sarki ke nufi ashe ɗa zai iya warayu bayan da aka haife shi a ɗan wata shida kuma za a iya feɗe matan da ajalinta ya sauka muddin cikin ta ya kai wata shida kuma a iya samun wannan ɗabarai kuma ya rayu sannan kuma da mace za ta zo gidanka ta haihu bayan auren da wata shida a ce kuma an take ta takan ya kai wata shida to wannan ɗa na wannan mai gida ne a bisa ƙa'idar alwaladu lil farash ko da ko zai kawo hari gidan cewa ya za ta haihu wata shida sai ce Allah ce wa fisaluhu fi amaini raunin ne cikin yayi wata shekara biyu amma wa hamluhu wa fisaluhu to na shahara ina fatan mun gane wannan da kyau to akwai hukunce-hukunce masu ɗimbin yawa waɗanda suke da alaƙa da wannan sai Allah ya ce a saboda ka lallai ka gode min kasancewa ni na yi ka wani ka sannan ka gode na iyayenka in ka gode man ta hanyar bauta min da bin dokoki na akwai sakamako idan ka gode na iyayenka ta hanyar yi musu biyayya akwai sakamako in ka ƙi sai Allah ce ilayyar masuwar duk a buga a rawa a fada a rawa a koma ne ne ne to lalle waje ma za a dawo da kai kenan ƴaƴa masu biyayya ga iyaye bayan sun bauta ma Allah kamar yadda Allah yake so ku sani duk yanda kuka kai to Allah madaukin sarki akwai zangon da ya sa ɗan adam zai kare rayuwar shi to idan aka je lahira Allah madaukin sarki zai saka muku sakamakon biyayyan da kuka yi mashi ina fatan mun gane wannan da kyau to haka su ma ƴaƴan da ke saba ma iyaye to su shirya akwai ranar da ajalinsu zai sauka idan aka je lahira to za su sani sakamakon sun saba ma Allah kuma sun saba ma iyaye ibnu abbas ya ce akwai ayoyin da Allah madaukin sarki ya saukar da su gwame da umarni biyu Allah baya karɓar ɗaya sai da ɗaya Allah ya ce a tsaye da sallah a bada zakka ya ce duk sanda mutum ya tsaye da sallah bai ba da zakka ba wa aikin banza in kika ba da zakka ba ki sallah kin yi aikin banza sai kin haɗa su duka biyu kin yi sannan allah madaukin sarki zai karba to haka da allah madaukin sarki ya ce wa qada rabbuka allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana in kika bauta ma Allah kamar yadda annabi ya nuna irin yadda Allah yake so kuma kin yi ne don neman yardan Allah amma kuma kina saba ma iyayenki kina ma iyayenki tsawa kina zari na iyayenki ido kina wulakanta su su hana ke ki kike hannu su umarce ki ki kike umartu to anan Allah madaukin sarki baya son wancan ibadan da kike mashi gaba ina fatan mun gane wannan da kyau shi yasa a ji tsoron Allah malam sai yake cewa qala sufyan ibn uwayna sufyan ibn uwayna yace fi hazil aya dangane da fassarar wannan aya man salla salawatul hams duk mutumin da ya sallolin shi guda biyar na yini kamar wanda Allah madaukakin sarki ya yi umarni faƙar shekarar na hakika ya gode ma Allah madaukakin sarki wa man da aliwa lidaini duk mutumin da yana iyayen shi addu'a uwa da uba adbar salawat a bayan salloli guda biyar din shi faƙar shekarar walidaini hakika ya gode ma iyayen shi har ma wani malamin ke cewa duk mutumin da bai ma iyayen shi addu'a a cikin sallar shi Allah madaukin sarki baya karban sallar ina fatan kun gane wannan da kyau kenan duk in kin zauna ta yan ƙarshe a kowace sallah ce ta farilla ce ko ta nafila muddin kina son Allah madaukin sarki ya karɓi wannan sallah sai kin sa iyayenki a cikin addu'a kullum garin Allah waye sai kin ne ma iyayenki addu'a shin iyayen nan naki suna raye ko bayan sun mutu ina fatan mun gane wannan da kyau zaki zo ki ji aya tsaf Allah madaukin sarki har yanda zaki yi addu'a bai bari ki kirkiro ba sai da ya koya miki Allah shiryar da mu aya ta gaba sai Allah madaukin sarki yake cewa wa in جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون Allah madaukin sarki bayan da yawancin umarni sai ya ce wa in ja ka duk da matsayin iyayenka a wajenka muddin suka umarce ka suka tarsasa ka ala an tushrika fi ma laysa laka bihi in akan ka hada ni da wani ga abin da baka da cikakken ilimin ni na ce ayi kenan duk lokacin da iyayenki suka umarce ki da saba wa Allah to allah maɗaukin sarki cin shi ya ce ki masu biyayya amma ali ya ce ba za ki yi ba da mahaifiyarki za ta ce ki daina neman ilimi to neman ilimi wajibi ne allah maɗaukin sarki ne ya ce a nan ba za ki mata biyayya ba da iyayenki za su ce ki daina sa hijabi ko ki daina sallah ko ki daina zuwa makaranta kina haddan alkur'ani ko kina koyon yadda za ki bauta ma allah to a nan ba za a yi masu biyayya ba saboda sun shiga gonan allah ina fatan mun gane wannan da kyau a can a za a yi masu biyayya ne a lokacin da suke yin umarni da abu Allah amma idan suka koma suka ce mutum su yi Allah shirka ma laisa laka bihi ilmun abin da baka da ilimin Allah ne ce su sa ka kai sai Allah ce fala tuɗehuma a nan karkai masu biyayya to idan karke masu biyayya yana hukunta cewa ai masa rashin kunya da tsiwa a'a sai Allah ya ce wa sahibuhuma ma dunya ma'rufan kai mu'amala da su kai hudda da su duk da wannan bijirewan da suka yi a san da kuke rawa a gidan duniya kama mai kyautata musu idan da iyayenki za su zama ba musulmai ba sai ke kika musulunta sai suka ce lalle sai kin kafirce ko su maki baki ko su fushi da ke ko su maki koma menene to anan ba ba ki masu biyayya ba ina fatan mun gane wannan da kyau ko kuma kina musulma sai su sai su yarda sai su gayyace ki zuwa ke ma ki kafirce to anan ba za ki masu biyayya ba ina fatan mun gane wannan da kyau amma Allah madaukin sarki ce za ki ci gaba da kyautata masu in ke ke daukan cinsu da shan su za ki ci gaba da yin wannan in ke ke kulawa da kiwon lafiyar su za ki ci gaba da yin wannan dukkanin abin da suke bukata ne da kullum sutura da sauransu to duk za ki rika kyautata musu samun ki. nan da yake cewa wa sahibu ma fi dunya ma'rufan mala ce wa huwa albirru was-sila shine zaki kyautata madadin kyautatawa gare su sannan kuma zaki sadar da zumunta gare su wal ishratu jamila sannan kuma ki kyautata zamantakewa da su ba ki ba masa tsawa ba ki ba masu maganganu masu kanshi ko hararansu ko su umarce ki ga abin da ba saban Allah bane ki ce cin da kafirai ne tunda sun taba umartan ki da ki saba ma Allah a nan ba za ki musu biyayya ba to Allah madaukin sarki ya hada wannan lalle za ki kyautata musu matukan kyautatawa ina fatan mun gane wannan da kyau to sai Allah madaukin sarki ce wata bi sabila man ba ilai ya ku al'umman annabi gaba ɗayan ku Allah madaukin sarki yana kiran ku da cewa ku zo ku bi hanyar wanda ya mai da al'amarin shi gare mu gaba ɗaya mun gane wannan da kyau ku? duk wanda bai riga ya ma Allah madaukin sarki saranda ba to Allah madaukin sarki bai yarda abin shi ba sai wanda gaba ɗaya ka al'amarin addinin shi da rayuwar shi da komi ga Allah shi ba aikata komi sai abin da Allah ya ce ya yi bai barin komai sai abin da Allah madaukin sarki ya ce ya bari to irin wannan mutum ne Allah madaukin sarki ya ce ku ba hanyar da ya bi ai dinu man aqbala ila ta'ati ku ba addinin wanda ya fuskance ni da yiman cikakkiyar biyayya wa huwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ashabuhu shine manzon Allah da sahabban shi shi yasa muka ce mu zamu ba alqur'ani da hadisi ne a bisa fahimtar annabi da sahabbai ina fatan mun gane wannan da kyau saboda Allah ya ce watta bi sabila man anaba ilayya annabi da sahabbai ko su ne waɗanda suka mai da al'amarin rayuwarsu da addininsu sai yanda Allah madaukin sarki ya ce su yi hatta magana sahabbai ba sa yi sai irin yanda manzon Allah ya nuna kenan lokacin da annabi yake da ta cewa ko yayi umarni ko ya ba da shawara ko yake da abin da yake so sai aka wayi gari ke din nan kina da naki shawara ko abin da kike so ko ra'ayi saɓanin na annabi wanda yake kishiyantar nashi to da ke ma'awa mai girman umarni ba baki bi abin da Allah yake so ba baki mata biyayya ba kin saba kenan yanzu kina da matsala babba mai girma tsakanin ke da Allah sai ki maza ki je ki gyara wannan ina fatan mun gane wannan da kyau ana gane mutum ya mai da al'amarin shi ga Allah ne idan yana da wani bukata sai Allah madaukin sarki zo da wata bukatan da ta fi nashi to sai ya bar nashi duk yanda yake so sai ya bana Allah to sai a gane cewa wani ko wance to na Allah ne Allah sa mu dace qala ta بن qala ta عن ابن abbasin ما له عطاء يتي ابن عباس يتي wanda Allah madaukin sarki da yake nufi da cewa man alaba ilayya shine sayyiduna abubakar wa zalika annahu hina aslama ba don komi ba sai don shi abubakar sanda ya musulunta a tahu uthman wa talha wa zubai wa sa'ad bin abi wa qasim wa abdurrahman bin aufin sai waɗannan manya-manyan ƙoran shawa jagorori masu fada aji a yanzu kamar kice senators da ministoci da sarakunan garin makka sai suka zo suka samu abubakar kasancewa dattijo ne ɗaya shi daga cikin dattawan makka kuma attajiri ɗaya daga cikin manyan attajiran makka mai faɗa a jiko mai taimakon al'umma sai suka ji ya canza addinin da suke a kan shi a baya sai suka yi marmaza sai suka zo suka same shi faƙalo suka ce kar saddakta hazar rajul wa amanta bihi da gaske ne labarin da ya zo mana haka yake an ce ka gazgata wannan mutumi kuma ka yi imani da shi don allah ku ji sai ka ce manzon allah ba a cikin su yake ba shi ma faɗan garin mai sun san sun san masaban shi saboda kirkin manzon allah ma su ne suka sa mashi al'aminu duk garin da sarakunan da dattawan da masu kuɗin da masu kyautayin da kyautatawa ba wanda aka ba wannan lakamin sai shi amma ku kalli yau wai don ya zo ya ce abi allah wai yanzu kai ka gazgata mutumin nan kuma ka yi imani da shi qala na'am sai abubakar ya ce kwarai da gaske jama'a ba ya imani ba in imani ya riga ya keta ya tsaga ya kai ya komo a cikin jiki to ba a shi in kin ga ana ma imani shan hanya to imanin nan bai zama imani irin masa habbai ba ne kun gane wannan da kyau ko kai ma kana ta suwa sai ka ce eh muna tare muna nan muna ban alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai kai ma muna gayyatan ka saboda irin abin da yake ciki na jin daɗi da kwanciyar hankali da kuma bushara da sakamako ingantacce shikenan kawai sai abubakar ya an sa masa tambaya sai ce kwarai sai yi masa sharihi sai ce huwa sadiq ai manzon Allah mai gaskiya ne lalle a gazbata shi fa aminu bihi kuma ku imani da shi mana me na ku zama cikin kafirci mun gano wannan da kyau ko da abubakar ya gamsar da su tsaf sun mahamalahun ilan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai kwashi waɗannan mutane sai ya wuce da su wajen annabi hatta aslamu har sai da suka musulunta fa ha'ula'i lahum sabiqatun sabiqatul islam kun ga waɗannan mutanen to su ne in kun ji Allah cewa sabiquna sabiquna to da su ake yi sun riga kowa shiga addinin musulunci sanda annabi ya musuluntar da abubakar kun ga abubakar bai kai yamma shi ba sai da ya musuluntar da waɗannan kullum akwai adadin da abubakar yake shigo da su cikin addinin musulunci saboda kyakkyawan ɗabi'un shi da halayen shi da yadda yake kyautata ma al'umma da kuma yadda ya iya magana wajen kiran al'umma shi yasa jama'a duk wanda zai faɗi magana ya tsaya ya lissafa mai zai fito a bakin shi kuna fahimtar wannan da kyau ko shi ne sai yake cewa aslamu bi irshadi abu bakarin waɗannan bayan allah duk sun musulunta ne sakamakon wa'azin da abubakar ya masu shi ne sai allah ce wata bi sabila man ba ilayya to kuma al'ummar annabi da kuka zo bayan abubakar to kuma hanyar wannan da ya mai da al'amarin shi ga Allah duka irin aikin da abubakar ya yi na gayyato al'umma ya shigar da su cikin addinin Allah to kuma ana bukatar ku irin wannan irin yadda abubakar ya kwashe dukiyar shi gaba ɗaya ya kawo ma annabi annabi ya tambaye shi cewa mai kabar ma iyalanka ya ce na bar masa Allah da ma'aiki irin wannan ake son ku yi imani ya aiki da kokari irin na sayyidina abubakar shine man ba ilayya thumma ilayya marji'ukum sannan ku sani karshen al'amarin ku gaba daya waje ma za a mishe ku fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun sai in muku hisabi in ba ku labarin abubuwan da kuka kasance kuna aikatawa gaba daya wakila wasu malamai suka ce nazalat hatani hatani al'ayatani waɗannan ayoyi guda biyu ne guda biyun nan sun sauka ne fi sa'ad bin abi waqqas wa ummuhu dangane da al'amarin sa'ad bin abi waqqas shi da mahaifiyar shi mun gane wannan da kyau ko yayin da ya musulunta al'amari al'amari za mu zo za mu ji wannan abin da izinin Allah amma kamar yadda ne alkawari a jiya da cewa a yau da izinin Allah dangane da manasihantar da kanmu da kuma sauran al'umma da jawo hankalin iyaye a kan tarbiyyantar 'ya'yansa bisa tarbiyya ta islam da kuma yi ma 'ya'yan nasiha da zabar da su a kan yi ma iyaye biyayya kamar yadda Allah da manzai suka bayyana to za mu gabatar da wata ɗan takaitaccen bayanai a ƙarƙashin wannan aya ta sha hudu da kuma aya ta sha biyar da fatan ko Allah maraukakin sarki ya shiryar da Al'ummar al'ummanmu nan bayanai gaba mun tsamo su ne daga cikin littattafai daga ciki akwai littafin ibn al-jauzi da ya rubuta mai taken birrul walidai ina fatan mun gane wannan da kyau a nan ne ma malamin yake cewa alhamdulillahi alladhi amara bil birri muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya yi umarni da cewa lallai a yi ma iyaye biyayya ha anil uquq kuma Allah madaukin sarki ya hana saba ma iyaye wa salatuhu wa salamuhu ala sayyidina muhammadin tsira da amincin Allah su tabbata ga shugaban mu annabi muhammad as-sadiqul masduq mai gaskiya abin lalle a gazgata shi wa ala alihi tsira da amincin Allah ya tabbata ga iyalan shi wa atba'ihi da mabiyan shi sahabban annabin aminci kenan dukkanin wannan tsira da amincin ya tabbata gare su a ranar da allah madaukin sarki ke tattara mutane saboda ya masa sakayya sakamakon zartar da hukunce-hukunce da haƙoƙin da allah madaukin sarki ya ɗaura a kansu malam ya ce amma ba'adu to bayan haka fa'inni ra'aitu shabibatun min ahli zamanina mu a yau a wannan zamani namu mun ga irin abin da ke faruwa ga matasa 'yan mata da kuma samari la yaltafituna ila birrin walidain ba sa waiwayan abin da ke da alaka da yi ma iyayensu biyayya wala yarawnahu laziman din ba sa ganin shi cewa wajibi ne da addinin musulunci ya wajabta ya lazimta ya farlanta ma kowane ɗa yarfa'una aswatuhum alal aba'i wal ummahat zaka same su suna ɗaga sautukan a kan sautin iyayensu mazansu da matansu wa ya la ya'taqiduna ta'atuhum min alwajibat kai ka ce ba sa kudurci cewa yi ma iyayensu biyayya wajibi ne daga cikin wajibobin da musulunci ya wajabta ويقطعون الأرحام التي أمر الله سبحانه بوصلها في الذكر kuma sai ka ga sun yanke zumuntansu su da ‘yan uwansu a wani lokaci ma suna yanke zumuntansu da ke da alaka da iyayensu wanda Allah madaukin sarki ya bayyana wajibcinta cikin alkur'ani wanaha kuma Allah ya hana an kafa iha dangane da yanke wannan zumuntar bi ablagi zajar allah madaukin sarki ya kai matuka wajen tsawatar ma al'umma cewa kansu sake su yanke zumuntansu wa rubbama qabaluha bil hijri wal jahar a wani lokaci sai su fuskanci wannan zumunta nasu ko su fuskanci yan uwansu da iyayensu ta hanyar ƙaurace masa aje su ɗin a wani lokacin saboda tsaban kangara ma ɗa ko ya sai ta fuskanci iyayenta ta bayyana masu cewa ita ba za ta masu biyayya ba ba za ta sabar masu da zumunta ba a bayyane ta bayyana masu su ji waƙar a'radu an musawatul fuqara kuma da wanda mutane sun da kai ba su kyautata ma talakawa mimma yurzaquna daga cikin abin da Allah madaukin sarki yake azarta su shi وكأنهم لا يصدقون بثواب kaman ka ce ba sa gazgata ladan da Allah madaukin sarki ya tattalar masu ba ya tasaddaquna na abin da suke ba da sadakar shi wa qad iltafatu bil kulliyati an fi'ilin ma'aruf kamar yadda a yau zaki iya ganin yadda mutane suka juya baya suka bijire ma duk wani aiki na kwarai na gari da Allah madaukin sarki ke son a yi ka annahu fi shar'i wal aqli laysa bi ma'rufin kaman ke ce abin nan da ake ce masa su yi a shari'ance a hankalce ba abu ne wanda shari'a take son shi ba wa kullu hazil ashiya dukkanin irin waɗannan al'amuran da muka ambata a cikin nan ta hussu alaihal maqulat hankula da tunanin masu hankali da ilimi da sanin ya kamata suna kwadaitar da su wajen aikata su wato baligu fi zikir sawabiha sannan an kai matuƙa wajen bayyana ladan waɗannan al'amura wa iqabiha da kuma uquban duk wanda ya saba al-manqulat nassoshi da suka zo a cikin alqur'ani da hadisi duk sun yi bayanan waɗannan abubuwa dake dake fara'aitu malam ce da wannan ne sai na ga an ajma'a kitaban fi hazin funun minan lawazim yanzu an aje maka wannan yan risala ba don komai ba sai don in faɗakar da ko fannonin abubuwa masu ɗimbin yawa ta bi al-gafil domin wanda ya gafala ya rakkana ya faɗaku wa ya tazakkar hazim mai kokari da himma wanda yake son ya haɗu da Allah salon alai shi kuma ya ƙara himma mala ya ce wa kadar ratabtuhu fusulan wa abwaban wannan yan muzakkira mun bi ta fasali babi bayan babi ɗaya bayan ɗaya saboda bayana iya shigar da su ɗaya bayan ɗaya da za a iya fahimta wallahu al-muwaffiq Allah madaukin sarki shine kadai mai datarwa lima wa kuna sawaban da abin da zai zama daidai ne ina fatan mun gane wannan da kyau وليعلم البار بالوالدين أنه مهما بالغ في برهما لم يفي بشكرهما ɗa ko ɗa da ke bin iyayenta ke masu ladabi da biyayya irin yadda Allah maɗaukin sarki yake so to a wannan fakarar abin da nake son faɗakar da mu shine lalle waɗannan 'ya'yan da Allah maɗaukin sarki ya datar da su wajen yi ma iyayensu biyayya to ba su sani duk yawa da tarin biyayyar da suke ma iyayensu to ba su biya haƙƙin iyayensu da ke kansu ba wannan godiyan da allah maraukin sarki ce su ma iyayen to har yanzu ba su gama biyan wannan ƙoƙarin da allah maraukin sarki ya umarce su ba malam ya ce an zar'atu bin ibrahim anna rajulan ata umar radiyallahu an wani mutum ne mai suna zur'a ya zo wajen sayyidina a zur'a ɗan ibrahim ke ba mu labarin cewa wani mutum ne ya zo wajen na umar faƙala sai ya ce inni ne umman ya ce yana da mahaifiya balaga bi alkibar ta manyanta ta ba wa annaha la taqdi hajatuha in ta ji fitsari ko ba haya ba ta iya tashi da je ban ɗaki ta fi tsarin nan ko ba haya illa wa zahari matiyatun laha face bayana ne ya zama mata abin kabu-kabu bayana ne take hawa sai ya goya ta a baya kai ta bayan ɗaki wa audi'aha sannan sai ya aje ta ko kan fo misali ko a kan masai ko a inda za ta biya wannan bukatar wa asrufu wajhi anha yace sai in kauda kaina in bata baya fa hal abaitu haqqaha yace wannan kokarin da nake ta yi wajen kulawa da ita in goya ta in kai ta ta biya bukatan ta in mata hidindimu in ciyar da ita in shayar da ita in tufatar da ita in kula da kiwon lafiyanta in ta ce in in ce in menene ta ce kaza ne a kawo a kawo kaza ta ce bai yi ba a zo da kaza biyayya ba dare ba rana ba kakkautawa ba yankewa shin na gama biyan haƙƙi na da haƙƙinta da ke kaina kala sai sayyidina umar ya ce la ai ba kai komai ba tukuna me kai me kai kala sai ce na tas na ubanuka bika kai ma ta maka haka in kana ganin yanzu ta riga ta buka ne ba ta iya komai saboda ba ta da karfi ai ta maka haka sanda kake dan tayi in kashi ne kai ta je ta sa ka ko kai ma ka yi kashin sanda ba ka tsaya sai ta rike ka kai kashin tema tsarki tema lafkin kai tumbili ba tsiyin da baka yi ba duk ta tsaya ta kula da kai ina fatan mun gane wannan da kyau to me kai wahiyar ta ma buƙa'uka ita tana buƙatar ka yanzu wa anta kai kuma a yanzu wannan himma da ƙoƙarin da kake kake ganin kamar kai mata wani abin kirki ta tamanna firaquha kana fatan ku rabu lafiya ne ga bambancin da ke tsakanin ɗa da iyaye kenan su iyaye kullum fatan su kafa nan kullum ka samu ɗaukaka kai kuma kullum wanda ke kaunan ka ma in zai maka addu'a sai dai ce Allah sa karbo da su lafiya kaga ko kai abin da kake shi ne ka kosa su mutu don ka samu sauki su kuma so suke ka girma don kai aikin da zaka ka samu ɗaukaka ina fatan mun gane wannan da kyau kalli in ɗawayen ƙoro ya tasa kullum uwa da uba addu'a suke mai Allah sa ka fi nan kenan ba wanda za a yi cimma iyaye kenan duk yanda kike ma iyayenki baki komi ba ki ma shirya ta kuma in zaki fara Allah ya sa mu dace to sai ki duba ki gani yar uwata tsakaninki da Allah kina da iyayenki biyayya irin yanda wannan bawan Allah yake yi kila uwarki baki taba goya ta ba baki taba mata wannan madan da karfanta tsakaninki da Allah kina mata biyayya kina mata abin take so wanda yi wannan aikin kin ji an ce bai komi ba wacce ba ta iya tashi ba ta iya zuwa ta kasa gyada ko tafasa fasa ko zogale da kuli da dinkin ta samu abin da za ta yi har dan abin da za ta sai an gawaye te kaza shi yake mata amma kin ji umar ya ce ba abin da kai ruba mutane baki shi yasa in za a shirya a bi iyaye a shirya a bi iyaye iyaye manyan mutane ne Allah ya kara masu lafiya ya kara masu ƙaunar manzon Allah in mutuwarsu ta zo Allah sa suka da kalmar shahada وقال رجل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما wani mutum ne ya zo ya samu abdullahi dan umar allah madaukin sarki ya kara musu yarda ya ce hamaltu ummi ala raqabati ya ce ni na ɗauki uwata na ɗaura ta a wuyana min khurasan tun daga khurasan can gaban iran hatta qadaitu bi hal manasik duk wani gwagwarmaya da faɗi tashin farfajiyar wajen aikin hajji tana na. ni na ɗauke ta na kai ta maka ta yi sa'ayi ta yi fi ta yi wane ne muka je zaman mu na aka je arafa na ɗauko ta aka zo zalifa aka yi jifa na zo ne fi da ita ne komi duk wani wahala to kana tafiya ma da kafanka ya ka ƙare imamin wani a kanka duk wahalhalin ne wuce ne mata a tabani jazaituha kana ganin na saka mata abin da ta yi sai ɗan umar ya ce la baka saka mata ba wala talqatun min talaqatiha ko da na uda ɗaya daga cikin wanda ta san da ta haife ka baka ka biya ta mun numfashi ɗaya da likita ko nas zai ce yunkura ta yunkura a ce ƙara dai hutawa mun gane wannan da kyau to wannan numfashi da take yi ƙwaya san baka biya ta ba abin da ka yi ina ta mun gane wannan da kyau me kai ba abin da kai to ke kin taɓa ɗaukar uwarki a kanki kin zo da ita masallaci nan ta ji hadisi to kin ji wani tun daga iran ya taso ya kawo uwarshi ta zo ta yi aikin hajji ya maida ta amma ɗan umar ya ce bai komi ba tukuna ma bai shirya ya shirya numfashi ɗaya daga cikin numfasan da ta yi lokacin naƙuda ba abin da ma ya biya shi sa iyaye ba a cin masu iyaye manyan mutane ne Allah kara masu daraja to bayan da muka ji wannan gaban da ke nuna mana cewa ba a cimma iyaye kuma ba a biyan su haƙƙin da ke kan haƙƙin da ke kanka komin biyan da kai masu akwai nasoshi masu ɗimbin yawa mun taƙaita ne akan wannan guda biyun saboda lokaci yanzu abin da ke gaban mu shine zikiru ma amara allahu bihi min birrul walidaini za mu ambaci abin da allah madaukin sarki ya yi umarni da shi dangane da yi ma iyaye biyu biyayya wa sulatar rahim da kuma sabar da zumunta قال الله تبارك وتعالى من جاء الله مدوكين سركي yana cewa وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا lallai Allah madaukin sarki ya yi umarni da cewa kar a kuskura a sake a bauta mu kowa sai shi sannan kuma iyaye biyu su ba bauta musu ake yi ba sai dai ana musu biyayya ne Allah ce in ma ya indaka inda kalkibar ahaduhuma idan aka samu ɗaya daga cikin su ya manyanta yana tare da kai aw ko duka uwa da uba sun manyanta suna ka kai ke kula da su fala ta kullahuma uffin Allah madaukin sarki ce kun karka sake ka ce ma uwa ko uba kash mun gano wannan in suka umarce ka yi kaza karka ce kash da zai ce je ka siyo man kaza ka da bai ce wani zo siyo kaza ne ka da bai ce kai zo bar wannan yi kaza karka ce kash baba ko kash din ma in kika ce kash kin shiga hadari wannan kash din ɗaya ne daga cikin mabuɗan wuta kin buɗe ma kanki bala'i musiba zai faɗo maki a duniya iri-iri wanda ba sa karewa sannan sai Allah ce wala tanharhuma kakki suke ki daka ma uwarki ko ubanki tsawa wa kullahuma qawlan karima ki gaya musu zance na girmamawa zance na martabawa ki ga kimar su matuka sai Allah ya ce wahfid lahuma jama'a dhulli min rahma sannan ki sassautar da fuka domin tausayi gare su idan kin samu mukami na ke shugaban kasa ne su kuma talakawanki ne wannan mukami naki shine fuffukanki to ki zubar da shi sanda kika zo gaban su yanzu su iyayenki ne sun fi ki mukami kasancewanki shugaban kasa in mukamin kuɗi ne kike da shi su ne fuka sanda kike gaban iyayenki ki zubar da waɗannan mukaman ilimi ne su bar da su yanzu ke ba malama ba ne sunanki yarsu sunanki ba kowa ba sunansu iyayenki ina fatan kin gane wannan da kyau kake ce to fa mu yanzu a duniya ana ganin mu da daraja ya kamata lalle in ma ki rawa ganin ma da daraja baki isa ba ina fatan mun gane wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya ce wa fillahu ma jalaha dhulli min rahma dari kan wannan sai Allah ce wa qur rabbil rabbil hamhuma kama rabbayani saghira Allah madaukin sarki ce sai kin hada da yi masu addu'a kina cewa ya Allah ji kansu Allah ka gafarta musu Allah ka ji tausayinsu kamar yadda suka ji kaina suka tarbiyyance ni suka ji tausayina sanda muke karami ina fatan mun gane wannan da kyau jama'a aikin aiki ko mun gane wannan da kyau ko karki kaza karki kaza ki kaza ki kaza in kuma kike wannan biyayya kuma sai Allah ya baki lada Allahu ghafuru duk abin da kike sai Allah madaukin sarki kuma ya maka wani abu in kike ki kuma ga zunubi ranar kiyama kuma baki ba shi ya aljanna in kin bi kowa aiki da sunna a duniyar nan Allah shiryar da mu malai yace wa qala abubakar bin al-ambari abubakar dan ambari yace hazal kaza da Allah ya ce wa ƙaza rabbuka wannan kaza da Allah madaukin sarki ya fade laisa min babul hukumi ba wai kawai ana baki labarin hukunci ne da Allah ya hukunta a wajen shi ba a inna ma huwa min babul amri wal fardi umarni ne na farlanci Allah maraukin sarki ya saukar dole wanda yake son ya haɗu da Allah salon alin ya samu gafara ya aiki da wannan umarnin wa asul qada'i fil lugha a ƙarƙashin lugha al-arabiyya duk sanda aka ce qada qata ash-shay'u bi ihkam wal itqan allah maɗaukin sarki ya zartar da wannan al'amari ne ta hanyar kyakkyawan tsari da gudanarwa mai ban sha'awa kenan da allah maɗaukin sarki ya ce a bauta man shi ɗaya umarni ne na farlanci sannan tsari ne da ya fi kowanne ban ƙaye allah maɗaukin sarki ya yi haka da allah maɗaukin sarki ya ce a kyautata ma iyaye babu tsari kyakkyawa da yake wannan tsarin da allah ya ce a ji tausayinsa a ji kansu in sun manyanta babu abin da za a yi wanda ya kai wannan nagarta da allah maɗaukin sarki ya ce kar a ce masa kash kar a daka masa tsawa a rika yi masa addu'a kuma dan adam ya watsi da duk wani kiman da ya samu a duniya to wannan tsari ne na Allah madaukin sarki wanda bin shi nan ne kaɗai matakin tsira da Allah madaukin sarki ya sa dan adam zai taka ina fatan kun gane wannan da kyau Allah ya tsare mana imanin mu malam sai ce qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace la tanfud thawbaka amamahuma kada ɗa ya sake ya kaɗe tufafin shi ya sharfe haka mun gano wannan ƙura ne a cikin tufafin ki ɗaga gaban iyayen haka ki bubbuge ko kuma kin wanke kaya za ki buge kayan haka kina neman ya bushe kar ki sake ki wannan a gaban iyayenki fa yusibahu mal gubar ballantana a ce ƙura ya tashi ya samu iyayenki kin ji wannan aikin aiki ne kar ki sake ki kada kura kenan in aka ce ki share tsakar gida kar ki zo ki shara kura ya tashi ya shiga ma iyayen ki daki ko su shaka sai ki yayyafa ruwa ina fatan mun gane wannan da kyau sai kasance kin yi abin da ba zai tada hankalin su ba kar a ce yi kaza kuma a zo ana miki fada yanzu wance dan na ce ki yi kaza shi ne kike yin kazan nan da kaza an sa ki wanke wanke in kin zo kina wanke kina zuba a bokitin daura sai ki rika jefa su ta lamba ki a dole ga yar wofi ki a dole ga yar banza an matsa miki ki ta ta ce yanzu tsakanin ki da Allah wallahi san da take wannan fushi da ke wutan jahannama ƙara ziga zigi take tana ruruwa a kanki mala'iku suna sama tsine miki albarka suke yi hatta kudajen da ke zuwa suke kara kai na a wajen wanke-wanken kallon ki suke suna ganin tsinanna. ina fatan mun gane wannan da kyau duk abin da kike wanda baki kyauta ba shekaran ji ne jiya ne zuwa shekarun baya ne ana tashi ki je gaban iyayen ki ce to lalle ne mun ji wa'azi shi in da na sake na mutu a wannan hali wata rot mun gwana wannan amma da Allah ya yafe nan na yi alkawari insha Allah dan ba ƙara ina ta mun gwana wannan da kyau sai ki tuba ko da kin kai shekaru malala ne ba kake je to yanzu ni da na manyanta yanzu ga yaya ga jikoki na yi abin tsiyasan da muke karama yanzu sai na je wani magafara kware kwarai da gaske don kin mutu aka wuta za ki wuce duk da yayanki da jikokinki ba su iya muke komi ba ina ba ta mun gane wannan da kyau sai ki je ki tuba cikin ji wa'azi ne wallahi Allah shi da yadda mu wa qala ta bin abi rabah na ta bun abi rabah yace la tanfud yadaka alaihima kake kakkaba hannu a gaban iyayenki ko tafi kar ki sake ki a gaban iyayenki da zaki tafa abin da zai tada hankalinsu ko ki buga wani abu su firgita kar ki sake ki wannan ma kallon da yayan musulmi ana cewa sallah ta sai su kwaikwayo kiristoci sai su je sai su sai out sai su suna bugawa yaro sai je samu kwali sai ya zana dodo a fuskar shi sai zo ya ba uwar shi tsoro sai ta firgita sai kyalkyar shi sai shari'a <laughs> shi abu ne ga da iska in ga wani da ke ko yaro bai zama dan banza ba sai ya aika ta aikin banza ga iyayen shi yanzu ka kalli wani irin ikon Allah wai a ce wai da watan Ramadan ne ƴaƴan ku saboda ba ku masu tarbiyya ba wai suke dauko ganguna suke buga a watan da ba Ramadan ba ba su buga ba <clears throat> haka ne sai a Ramadan da rashin tarbiyya ke kawo wannan yara su yi ni wai suna bugun garuwa wai ana tashi su bi gida gida suna bara ko gane wannan da kyau ko shi a dole ga ɗan yofi a ji ana malamai izgilanci iri iri wai ba ta malam ta zo tuna wani irin sallah har Allah ma sai an yi wasa da shi har sallah ma sai an yi wasa da ita an raina Allah an raina manzon Allah an raina malamai duk gashi yaro kuma samu wani ɗan tsegigi wai shi a dole wai shi sai waɗi ba mun gane wannan a ba su kashin gwagura tashin da kwaɗai inda ga iskanci iri iri nan ƴaƴanku ne ke da kuka haifa a wata mai tsarki watan ramadan watan da allah ya saukar da alkur'ani watan da aka ɗaura shaɗanu watan da allah ke gafara watan da aka buɗe ƙofofin aljanna watan da ake kaza watan da ake kaza watan da ake kaza haba jama'a ce ƴaƴanku da ake son su karatun alkur'ani su salati ga manzon Allah su tasbihi su tahmidi su takbiri su sabida da zumunta su alkhairai wai sai su kabalanci ayyukan alkhairai da wannan mugayen ayyuka amma ko an yi abin kunya shi yasa in ɗinki ya shiga cikin iskancin jiya to kai ya shiga nan kuma in zo zo ku wannan baran ku wartake su takku ba su komi alaman cewa iyayensu ba su yi masu tarbiyya ne nagarta ba ina ba ta mun gane wannan da kyau wallahi jiya na tashi masallaci na wajen mun yi karatu za mu shiga gida kai sai na sai yara sun fara wani yan bige bige na ce iye to tun da dai wannan Allah ya rufa min asiri ban ƙara jin komai ba sai da asuba na ji shi kuma wani ta tafiya da garuwa papa papa papa yana buga ko a tashi ai mun gano wannan da kyau ko <laughs> na sai da Allah ku zo ni takaddari shi kuma abin da zai ma Allah kenan da ake mikewa bayan Allah ta jazafa junubuhum an al-mazaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a a lokacin da bayan Allah suke zuwa suke halartar majalisin tafsiri suke jin zancen Allah da zancen manzon shi ko kuma an ko suna sun dinka ganguna an nemi jarkuna an nemi kaza ana bugawa a titina malakuwa ko muke karatu jin kada kada haramun ne su kuma sun ce to duk ɗayan ku je kun ji kuma ƴaƴan ku da kuka haifa waɗannan nasoshin ba abin da ya dame su ba abin da ya dame ku kenan in ɗanki je yawo yanzu kina tashi ki ta kuka sai ki tuba ki kira shi ki ce kaga wannan hawayen abin da kai jiya ne hatta ƙara yar gangan ki fasa kafira Allah ya sa mu dace to bayan wannan sai zikiru ma amar bihi sunna ambatan <clears throat> abin da sunnar annabi ta umarni min birrin walidai dangane da yi ma iyaye biyayya ne mutum iyaye manyan mutane ne kun ji Allah ya magana a kansu kuma ga gashi manzon Allah zai magana a kansu al-mu'adhin qala mu'az yace awsani rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi ashri kalimatin yace manzon Allah ne ya man wasiya da wasu kalmomi guda goma ashe Mu'azi babban mutum ne annabi kira shi musamman yace ga wasu abubuwa guda goma masu daraja ka rike su gama qala yace la tushrik billahi shay'a a kada a raya a kai gauro a kai mari a buga aiwa ya kakka sake ka haɗa Allah madaukin sarki da wani wa in kutilta ko da zai kai ba a kashe ka au hurrita ko kuma a ƙona ka duk yanda za a yi maka shirka kakka sake kai da kakka sake kafirci duk da za a yi maka ko kashe ka ko babbaka ka za a yi ka ci birki ka ce sai tauhidi ban gano wannan amma yanzu sai a waye gare kawa ce kawai kai jama'a akwai tabuwa ba kawa ta sa ki shirka kawa ta sa ki shirka kin shiga kin tabi kin ga ba kashe ki tayi ba ba kona ki tayi ba ke imanin ki ma bai kai ko ina ba sa duk kawan da za ta lalata miki alaƙan da ke tsakanin ki da Allah to ki raba da ita ba wajibi bane kawacin kawar ne kawar banza kawar wofi in ko kika ki to billahi alazim ranar kiyama sai kin yi nadama sai kin ce tar da ke da kika dauki wance ta zama kawa gare ki Allah ya shiryar da mu sannan wala tu'aqqa walidayka kar ka sake ka saba ma iyayenka wa in amaraka an takhruja min ahlika wa malika ko da ko iyayenka sun ce dukiyanka gaba ɗaya ka kwaso ka ba su ko ka ba wani ko matanka ka sake ta ka rabu da ita ko wannan suka ce to kai kar ka sake ka saba musu mun gane wannan da kyau ko kuma wannan ba an baki biza bane ki ce to dama ɗanki ya rabu da matan shi eh sai in ya kasance dama ba ta bin dokokin Allah kin kin ba shi umarni fa bai isa ba wani ne ya rabu da ita kar ya sake ya saba wasuwa na biyu da annabi ya mashi sannan ya ce wala tutrukanna salata makatubatan kar ka sake ka bar sallan nan ta farilla muta'ammidan da gangar fa inna man taraka salata annabi ya ce domin duk mutumin da ya baro ta sallah ko kwaya ɗaya ne maktubatan ta farilla muta'ammidan da gangar faqad bari'a minhu zimmatullah wannan sun yi baran baran da Allah madaukin sarki ba ruwan Allah da shi kina barin sallah ɗaya da gangar alkawarin da ke tsakanin ku da Allah kin tsinke igiyar ba ki ba Allah ba Allah ba ki sannan sai ce wala tashribanna khamran kul ka sake ka sha giya fa innahu su kulle fahishatin saboda ita giya ita ce jagaba jagoran dukkanin wani alfasha sannan wa iyaka wal ma'asiya kun shaidinka da saban Allah fa inna bil ma'asiyati halla saqatan Allah azza wa jalla domin sakamakon aikata zunubai to shi ke hukunta sazaban Allah da fushin Allah ya sauka kan bawa wa iyaka wal firar ka shedinka da tserewa min zahafi duk sanda aka haɗu za a gwauza da abokan gaba wa in halakan nasu ko ba duk mutane sun gudu mun gano wannan kai kar ka sake ka tsere ka tsaya a ce kowa ya hallaka sai kai kadai ka tsaya kai ma ka hallaka wa iza asaba nasa mota mene mutanen amma idan annoba ya samu mutane wa an tafihim kana cikinsu fafbut ka zauna a garin kakka sake ka bar wannan garin don annoba ya sauka a garin ka zauna wa an ala iyalika sannan kai kokarin ci da iyalanka min taulika daga abin da allah madaukakin sarki ya baka wala tarfa anhum asaka sannan karka sake ka ɗaga bulalanka a kan iyalanka adaban wai saboda za ka ladabtar da ita wa akhifhum fillah ka tsoratar da su Allah kawai kar wa zama kawai karate bulala a ce kin zama jaka kina ganin ta ko eh to a hankali kina sabawa ni kin san ban da wasa ran babban laki ne kawai ina ba mun gane wannan da kyau akwai mutumin da haka yake ma iyalan shi ba tan shi ma mai bai kai ya komo ba sai mari sai dundu sai duka ya mata kutufo ya taɗe ta da fadi a gaban 'ya'yanta to kai shegen duniya da lahira ne ina ba ta mun gane wannan da kyau shegen duniya da lahira kenan da Allah madaukin sarki ya ce wa ban go wannan duk laifin duniya ta sai ka biyo mataki ɗaya bayan ɗaya mun gane wannan wa'azi cewa kaza gobe ma ta kara wa'azi cewa kaza ba duk abin da ta yi ba duka in ya zama duk abin da ta yi duka to mutum ya zama ɗan banza kuwa ko mun gano wannan da kyau ko ba kyau irin wannan doke doken da ake mata jama ba kyau ko ba wai Allah ya hana bane a in kin yi ba daidai ba ya halatta babballe ki ina fatan mun gano wannan da kyau amma banda abin hannu a cikin ga dantse ko eh billahi lazi in na bigigini a lokacin ina yaro sai ginin nan ya motsa kuma ka samu ka samu mutanta ka sa mata kafa a bai halatta ba ina fatan mun gane amma jama'a wata yar wofi fa ba ta yin sai da ne sai da tsabga mm, akwai yar wofi sai da tsabga ita kuma to karka bige ta da hannu mun gane wannan da kyau ko ba laifi a dan samu dan abun na dan babbake ta haka daya biyu uku haka ta gudu ka bi ta kai har jaji ta koma ta dan makamaci sai ka rabu da ita ina fatan mun gano wannan da kyau ce billahi lazi la ilaha illa huwa ka kai mata wani wawan abun na ma ba da gaske ba ta ji hucin lahira ya matse ta tukuna ce ke kai mata wani irin tsawa da sai abin nan dinkin ta nemi ya faɗo ce wallahi ba ni da kyau ki bar gani ma haka to idan ta koma ta shiga hayyacinta sai ka zaunar da ita sai ka yi mata nasiha ka jawo hankalinta amma in za ka yi mata wannan ma zama ba kowa a gidan ba a gaban yayanta ba domin ka bibbige ta a gaban yayan an ji ma an ce ku yi sai ce ba za mu yi ba tana matsa ba za ku yi zai ce eh, in ta masu barazana zai ce ki buge mu in baban mu wasu mu gawa mace gane wannan sau ita ka iya duka ko wanda ya fi ta iyawa kaga to ka lalata tarbiyyar gidanka sai yaran sun je makaranta duka sai kira daga ce wancan kin garin da ne yake wa'azi kin iji ko na ga miki Allah ya ce na kaurace miki kin iji ko za ki tuba ki da Allah sai ta ce hawa mai gida a ah, ba ai ta kuma ma baka gama abubuwa ba yanzu a fara maka to shine a lokacin sai ka dan sama ta amma sama sama sai ta gane barna gabas take in ta gama sai ka ce kin gane ya ce a yanzu na fahimta amma da ce wallahi kai gara za ka fara kuma gane wannan da kyau to sai a je a kira dattijo a zauna da ka da waye a yi mitin in aka yi aka yi abin ya kici kici wato sai a sake ta jama'a wannan ba shine matakin zaki ba kawai tana mai iskanci a yi ba na wasa illa ta takarda ta nan farakar ana mai iskanci zan dauko alƙalami in karta to ka saba ma Allah ana bi mataki mataki ne in akai kaza akai kaza kuma Allah ce wallahi ta khafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna kaza ta sai kuma yace in abu yake ce kicin ya fa ba su hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqu Allah bainahu kaza kaza kaza daga nan abu yake sai abu ka'ida na saki sannan Allah ce an ma bi kar a fitar da ita a cikin gidan ta zauna a nan a bata wajen zama a bata abinci a kula da kiwon lafiyar ta ai kaza ai kaza la Allah ya su babu zalika amra ai ana sa a getta ne ko ko ake a ta rikici to amma yanzu ka'ida yake bi yasa ake shiga cikin ma'isha don kiya Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin ina lokacin da ya kore zamu saurara anan sai in Allah madaukin sarki ya raya mu zuwa gobe zamu zo zamu ji wani hadisin da Abdullah bin Umar ya rawaito wanda yake da alaka da biyayyan iyaye Allah madaukin sarki ya mana gudunma fasbanaka Allahumma wa bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum